Talata sha bakwai ga watan Septamba na shekarar dubu biyu da goma sha tara sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar muku da shirye-shiryensa. Labarun tare da Rakiya remi ga kanun labarin. shugabanni ashirin na ƙauyuka ne aka ba wa horo a kan sarrafa yara horo daga ƙungiyar mata 'yan ƙasar nijar da ke yaƙi da tashin hankali a albarkacin sallar lashar gishiri a ingal shahar agadis duk dai a jihar agadis ne kin fiye da kaso 80 bisa ɗari ne na ɗalibai aka kai kolej a wannan shekarar a ƙarshe kuma rahoton namu na musamman na kowace ranar talata kyautata iyali

Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya shugabanci taron soma ayyukan bututun mai na ƙasa da ƙasa da zai haɗa ƙasar Nijar da kuma ƙasar Benin mai tsawon kilomita 1,982 wanda a cikin shi kilomita 1,298 a cikin ƙasar Nijar yake wanda su ya kai kimanin miliyar 2,800 na sifa. ginin da aka sa ake son a kare shi a watan nuwamba na shekarar 2021 nauyinsa a kan cnpc da kamfanin bututun mai na kasar niger wanda ake kira west african oil pipeline company sha hudu ga watan Septamba a Ingal jihar Agadez kungiyar mata 'yan kasar Nijar mai yaƙi da tashin hankali ta gudanar da wani taron ba da horo zuwa ga shugabannin ƙauyuka ashirin na garin bisa kan sarrafa yara a faɗar shugaban wannan kungiyar garin Ingal ya zama wata sabuwar hanya ce masu na masu sarrafa yara Musa Mamman ya yi hira da Hajiya Azara Alhaji Muhammadu. an tanke an tanke puz a matsayin mu na uwa na matan aure na yayu na kaka muka ga yawo jaba mu bai mata horo dan mun lura da zaran akwai wata matsala mata suke shan wuya kuma mu su ne ake ɗauka bisa rariya yaran mu ne ke fuskantar fatocin mutane domin yaran kance yaran mu ne yaran agare yaran mu ne yaran ingal yaran mu ne kuma al'amarin yana ta ɗaukan kamari gwamnati ya yi ƙoƙarinsa muka ga yawo jaba mu kawo 'yar gudumomu don mu tallafa ma gwamnati manufan mu ita ke mu korar da wannan al'amari a wani lokaci mun samu labarin cewa ingal ta zama wata kusuwa da bakin haure ke bi dangance da aya doka mai lamba sifili talatin da shida ta shekara dubu biyu da goma sha biyar abubuwa da dama sun wakana yanzu waɗanda ke aiwata haka sun canza dubara kuma sun canza hanyar kuma ingal na cikin sabbin hanyoyin da suke don haka muka zaɓi ingal abinda muke shira shine waɗannan da sun samu horon su ci gaba da faɗakar da al'umma. population. Ɗalibai dubu takwas da ɗari biyar da hamsin na jihar Agadez na ƙarshen ajin primary an kai su kolejkin jihar. da ɗaliban suka tashi su dubu goma sha ɗaya da talatin da biyu ɗaya daga cikin ayyukan da kwamitin jiha da ke kula da kai ɗalibai cikin makarantu ya yi a satin da ya gabata anise karim ya yi hira da muhammadu risa almustafa shugaban da ke kula da ci gaban makarantu na ofishin makaranta primary agnes mun tura ɗalibai a kwaleji da suka kai dubu shida da ɗari hudu da saba'in da hudu ɗalibai ɗari takwas da saba'in da biyu a college faranko arab sai kuma dalibai ɗari biyar da hamsin da takwas da muka tura su a makarantar cat a jimilce ɗalibai dubu bakwai da ɗari tara da hudu waɗannan ɗalibai suna da maki da ya kai biyar abin da ya shafi cibiyar koyon ayyukan hannu mun tura ɗalibai ɗari biyar da arba'in da shida ɗalibai hamsin a cibiyar samari da 'yan mata ɗalibai hamsin a wurin koyon fasahar kaɗe-kaɗe da kula da al'adu. A cibiyoyin a jimilce mun tura ɗalibai 646, a jimilce ga 11,032 da waɗansu 8,550. Kenan sauran za su maimaita ajujuwansu. cin ƙasa yara ƙanana ne ke cin ƙasa a ƙasar Nijar. A faɗar masana, wannan cin ƙasar na iya kawo matsala ga lafiyar jikin yaro. Madan Sabo Zainabu Adama Maiga likitan yara ce a nan Clinic Kwara Kano na nan Yamai ta ba da amsa ga tambayoyin Rahilatu Sumana. Yaran da suke kin ƙasa, wasu cututtuka suna iya bayyana a gare su. Za ku ga yaron yana jin ciwo, kuma yana yin 'yan kwanaki ba tare da ya yi bayan gari ba. Wasu sakkuwa ne, da suke cikin kasar wanda yaro yake ci sukan iya tsayawa waje ɗaya su kulle mishi hanji wanda sai an masa fashi da yawan lokuta idan likitoci suka auna yaron suna gani yana da rashin wani sinadari da ake kira fer da an tambayi uwayen yaron. suna iya tabbatar da haka da likitocin sun ga haka ana rubuta ma yaron magunguna da zai sha tsawon watanni ba kautawa. daga nan za ku ga yaron baya ƙara sha'awan cin ƙasa. on va voir que l'enfant n'a plus envie de manger la terre. Kiwon shekarar 2019 a garin Dogon Duti na da halin karamcin ruwan sama, sabilin haddasa rashin wuraren shan ruwan dabbobi. Abdulaziz da Yuma ya samu ƙarin bayani daga Haruna Muhammadu shugaban ofishin da ke kula da kiwo a Dogon Duti. Halin da damana ta bayar a cikin gundumar dogon dutsi an samu zubin ruwa kashi-kashi a duk wuraren da muka sama ido. Ta fuskar shimfiɗar ciyawa a ko'ina ciyawar ta taso ta fara bunƙasa. Wajen gulabe an samu tangarɗa a cikin ƙarshen kwanaki goma na watan Ogusta, don gaskiya mun lura da sabkar cikar gulaben. a fuskar yanayin albarkatu ba wata tayar hankali da aka samu mun godewa Allah a fuskar ababuwan da ke bullowa ba zata tsawon dukkan lokacin damunar al'amari guda kaɗai muka gani shine asarar ƙananan dabbobi 29 dangance da wata ambaliyar ruwa a cikin wani gari a kwamin din da'irar dogon dutse. Fitar zangarniya kaso goma sha takwas bisa ɗari, hawan kara kaso sattin da shida bisa ɗari na hatsi, kaso saba'in da biyar na bisa ɗari na dawar gona. bangaren gujiya da wake kuma suna a ɗari bisa ɗari na girmansu a ganin a garin bankilare jihar tilaberi wannan shekarar noma na ci gaba a faɗar daraktan noma na garin babu wata matsalar kwari ya yi wa yusuf ilewat karin bayani Wajen haƙi wasa na bisa kaso goma sha shida bisa ɗari, hawa-hawansa kaso goma sha shida cikin ɗari, fitar da karansa kaso sittin da shida cikin ɗari, fudda sa kaso goma sha takwas cikin ɗari. Wajen dawar gona yana bisa haɓaka kaso saba'in da biyar bisa ɗari, wasa kaso ishirin da tara bisa ɗari, tuwake da gujiya miyar guru kaso ɗari bisa ɗari. Ba mu samu harin ƙwari ba. A bana dai wajen cimaka idan aka kimanta da bara ana ganin zubin cimaka kai da kai a cikin kasuwanni. Kimanci da bara farashin cimaka ya hauhawa bamban da bana. Sauki ya samu dangance da abincin da ake saidawa cikin farashi mai rangwame da kuma wanda ake badawa kyauta. Lamarin ya kyautata dangance da zubin abincin da 'yan kasuwar waje ke kawowa. Muna shawarta ma manomanmu da su karfafa noman wake. goma ga watan Septamba gwamnatin 'yan kasar Nijar ya ɗau wani tsari na dokar da ke yanke hukunci game da laifuka da da tatakunkum a kan abin da ya shafi kare mabukata a Nijar. Muhammad Nuri shugaban kungiyar mabukata ADC wadata ya yaba da wannan tsarin a fadar shi wannan tsarin ya haɗu ne da ta shekarar 2015 domin bunƙasar da dokokin da ke zane na kare mabukata ya yi wa Adamu Dawaki ƙarin bayani. wannan sabuwar doka da gwamnati ya dauke ta bisa kare al'umma musamman ma masu amfani da abin masarufi ya yi kyawu kyawun shi shine menene kaman yan matsalolin da ake iya gani wajen saye da sayarwa matsalolin a wancan dokar ba a bayyace su ba to wannan gama sai aka ka kare aka dandance su aka kuma sai muke tsammanin gaskiya abin ya yi kyawu tunda bai wa a kare jama'a ba a san menene doka ta kumsa musamman ma wajen muskilolin ko menene shari'a ta ce kaman menene hukuncin da ake iya yi alal misali kamar masu sai da kayayyaki akwai lokacin da ake tare kaya a ƙoye sai ya yi tsada a hudu shi banda wannan akwai haɗa gwiwa tsakanin masu kaya na tsaye da farashi to wannan ma ita ma mishkila ce wanda muke jira shine a sa wannan babban zaure na tantantawa bisa kamar irin wannan mushkilolin da aka tantance Ayyukan gyaran hanyar Zandar Tanut na tafiya yadda ya kamata a fadar daraktan gine-gine na jihar Zandar. Abubakar Burema daraktan gine-gine na jihar Zandar ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. to a yanzu dai inda muke kamar an ɗauki hanya ta harko wanda muke kira lo'an da ke tashi zandar ta je mai bagari atom ne ke nan gayin shi bisa tsawon kilomita 40 don kan an doki cikin kashi 100 aiki an yi 27 dele in kuma in an doki kashi 100 don ka da an ka ci shine kashi 47 mana mun doka lo na biyu wannan da aiki ejbtp. tasiri ne kenan ga yin shi don kawo wata entreprise ne ta niger nan ma ma aiki yana nan ga ta yi yanda muke so eh, kuma aikin ta daga mai bagari zai zai tashi ta je saitanu kamar tsawon kilomita 200 can kuma an ɗauki aikin kamar abin da an kai cikin kashi 100 ka an yi kashi 21 na dilin da an kai konsome cikin 100 sun yi konsome bakwai. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Adoso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kyautata rayuwar iyali na kowace ranar talata sanin duk abin da ya shafi cimakar da ya kamata da a baiwa yaro daga watanni shida me ya kamata a bashi ta yaya kuma don me. Rahoton da Arhilatu Sumana ta shirya daga Dr. Aisha Sumana likitar da ke kula da cimakar yara ta UNICEF. Bayan watanni shida domin samun kyakkyawar ciyarwa, yara suna buƙatar waɗansu rukunin cimaka masu sinadarai, kamar yadda Dr. Aisa Sumana ƙwararriya a fannin take bayyana wa iyaye mata. smart. Bisa ƙididdigar Smart 2018, kaso 14 bisa ɗari muka samu game da garwayawa, amma yawaitar tana bisa kimanin kaso 70 bisa ɗari. Muna da matsalar sassauyawa abinci, hakan ya nuna wani bi daga bakin watanni shida mutane da dama suna sawa a kansu da a baiwa yaro kunu ana shayar da shi nono azumar kunu na da sinadari iri guda da nono alhali ko ba gaskiya ba ne. don kunu yana da nau'i mai nauyi tumbin yaron karami ne kamata ya yi a bashi kunu kaɗan don ya cika cikinsa ya bashi ƙarin sinadarai da za su amfani shi wani bi kunun na hatsi ne ko kuma na dawa ban ma da rukuni iri ɗaya na ci maka. a cikin wannan ciyarwa shi ko ana son yaro yaro ya samu abinci kala-kala a cikin wuni don ciyarwarsa ta bambanta don kowane kala abinci na kawo mashi wasu aunin sinadarai da suka bambanta da ke ba da damar kosawar yaro. Waɗanne rukunin abinci ne kuke baiwa iyaye mata shawara su baiwa yara bayan watanni shida? Rukuni da dama ke akwai. Akwai rukunin kayan ɗanye, akwai na 'ya'ya cewa da riɗi, gujiya, wake. Akwai rukunin ɗiyan itace da na legim. Akwai kuma rukunin nama, kifi, madara. Akwai kuma wani rukunin da ya haɗa mai ciku kenan ya kamata a yi sassauyawa wa'annan rukunin. Kowane rukuni na da mahimmancin shi. Yaro ya kamata ya samu rukunin nan hudu a cikin wuni. A waɗanne shekaru ne ya dace a yaye yaro? babu yarda da shekarar da za a a cire yaro ga shayarwar nono amma ya kamata a baiwa yaro nono har zuwa shekara biyu bayan shayarwar nono tsagoronsa nono uwa tsagoronsa na baiwa yaron sinadaran da suka dace masa daga wata shida har zuwa shekara ɗaya nono tsagoronsa na cika mashi aunin bukatu kaso biyu bisa uku daga bakin wata shida nono kadai bai ya isarsa shawarar badawa shine a shayar da nono sosai in ya koshi a bashi wasu bukatun abinci wa'annan abincin za su tallafa tallafa masa amma ba sa maya gurbin nono nono uwa sa shine mahi mahimmanci ga ciyar da yaro iyakacin labarin namu kenan na yau a madadin abokin aiki abdullahi yakuba da ni rakiya arimi muke ce muku masala studio a gaya tare da radio fara'a lamba 93.3 zangon fm a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.